Jama'a salamu alaikum barka da warhaka ga kuma wasu cikakkun labaran. Jamus na duba yiwuwar aika wa Poland tankokin yaƙi. Jamus ta ce za ta duba cikin gaggawa buƙatar da Poland ta buƙata na aiki mata da tankokin yaƙi da aka ƙera ƙasar domin ta tura wa Ukraine. Prime Minister Poland Matthijs Morawiecki ya ce Japan Jamus za ta mayar da martani cikin sauri tare da ba da damar fitar da tankokin yaƙin sumfurin L-2 guda goma sha hudu, wakilin BBC ya ce matakin da Folan ta ɗauka ne yin kira ga Jamus a hukumance a ta tura mata da tankokin yaƙin zai ƙara wa shugabannin gwamnatin Jamus lamba wajen ganin ya yanke shawara tun da farko Sakataren Janar na Ƙungiyar Tsaro ta NATO Stoltenberg ya ce yakin da ake yi a Ukraine "kawai wani mataki, ya kai wani mataki kuma ya kamata mambobin ƙungiyar su taimaka wa Ukraine da muggan makamai." Wasu manyan jami'an gwamnati a Ukraine sun yi murabus ko kuma an sallame su daga gurin aikinsu, Shugaba Vladimir Zelensky da ke gudanar da wani sauyi mai alaƙa da yaƙi da cin hanci da rashawa, ya ce gwamnonin wasu yankunan biyar da su da mataimakan ministoci Hudu sun rasa ayyukansu wanda suka sauka daga muƙaminsu sun haɗa da babban mai bawa zalaski shawara da kuma mataimakin ministan tsaro na ƙasar. Ga wani rahoton, dakarun Najeriya da ke yaƙi da 'yan bindiga a jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya sun kubutar da wasu mutane sha shida da 'yan fashin daji suka sace a lokacin wani hari da suka ƙaddamar a kan hanyar birnin Gwari zuwa Kaduna a yankunan ƙananan hukumomin birnin Gwari da Igabi da ke jihar. Kwamishinan Al'amuran Cikin Gida na Jihar Samuel arwal ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar Talata, yana mai cewa dakarun soji sun amsa kira da aka yi masu cewa ‘yan fashin daji suna yankin Oduwa zuwa Minna da ke a hanyar Kaduna da kuma birnin Gwari. inda suka samu nasarar daƙile harin da 'yan fashin dajin suka kai suka kuma kubutar da mutane shida, ya ƙara da cewa an kai waɗannan samamin ne a kan 'yan bindigar, an kuma kai wanda suka jikkata asibiti domin a yi masu magani. Sanarwar ta kuma ce sojin sun kuma riƙa samun kiraye-kiraye a ƙauyukan gonar Dakta a yankin ƙaramar hukumar Igabi inda suka yi yi wa 'yan fashin dajin kwantan ɓauna tare da kashi ɗaya daga cikinsu, inda a nan ma dakarun suka kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su tare da kai wasu asibiti waɗanda suka jikata haka kuma dakarun sojin sun samu bayanan sirri ne na gungumin 'yan fashin dajin da ke fitowa a wasu yankunan ƙananan hukumomin cikin da birnin Gwari, wanda aka wanda suke da iyaka da jihar Niger inda nan take suka far masu tare da kashe 'yan fashin biyu. Dakarun sun kwato mashina guda 11 da kuma bindigogi kirar AK-47.